وقالوا inhiya هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين waɗannan mushrikai suka ce ba wata rayuwa sai rayuwar da muke cikinta a yanzu kuma ba za a tashe mu don yin hisabi ba